billahi rahmani rahim inna alhamdulillah na hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 27 ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya yi daidai da 27 ga watan march shekara ta 2025 miladiya muna cikin tafsiri na suratu taha yau za mu tashi aya ta 122 ala haɗin amin ha jami'a أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى نعم to bayan abin da ya riga ya faru da ainihin annabi adam alaihi salam na cin wannan itaciya da kuma abin da ya faru gare shi da Allah subhanahu wata'ala ya zarge shi to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa ala habi Amin ha jami'a sai Allah ya ce ku fita daga cikin ta gaba ɗayan ku ba'adukum li ba'din adu sashen ku za su zamanto makiya ga sashi fa in ma ya ati yannakum minni hudan duk sanda wani shari'a ya zo daga gare ni duk sanda wani shari'a ya zo muku daga gare ni fa ba taba hudaya duk wanda ya bi shiriya ta fala yadhillu wala yashqa ba zai bace ba ko ba zai tabe ba an gane haka to kaga wannan aya Allah subhanahu wata'ala bayan annabi adam ya riga yayi wannan zunubi kuma yayi nadama akan abin da ya aikata ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala ya ce wato ihbi zamin ha jami'an ku fita daga cikin aljanna ga baki ɗayan ku wannan ni'imar da aka yi muku na jin daɗi a cikin aljanna yanzu kun rasa shi ba'adu kuma li ba'adin adu sashen ku za su zamanto makiya ga sashi su wane ne za su zamanto makiya ga sashi tunda an ce sashen ku za su zamanto makiya ga sashi shin annabi adam zai zama makiyi ga matar shahawa'u haka ake nufi annabin Allah ya zama makiyi ga matar shi haka nan kawai ba ta yi masa laifi bai kama kinta ko kuma in ita hauwa'u ita ma ta kama kiyayya ga mijinta haka nan babu wani dalili to wannan ya sa malaman tafsiri sun tattauna dangane da wannan lukuda din tabbas an san cewa ihbi zamin ha jami'an ku sauka daga gare ta ga baki daya ai daga aljanna an gane ai ba'dukum li ba'dil sashen ku ga sashe za ku zama to makiya kaga anan wajen wajen ihibida an sa shi mutane biyu ne ko mutane biyu aka kora aka ce su sauka daga aljanna amma wajen ba'azu kuma li ba'adin adu sai suka zama to jami'i sashen ku za su zama to makiya sashi kuma alal qaulin rajih jam'i yana farawa daga mutane uku to kuma annabi adam da hawa uban zamanto ba'adu kuma li ba'adin adu ba to shine malaman tafsiri suke cewa to nan wajen ai an adu lil hayya wal iblis wa huma aduwa ne laka ai kai annabi adam zaka zamanto makiyi ga wannan macijiya zaka zamanto makiyi ga iblis kuma su biyun nan da macijiyan nan da iblis za su zamanto abokan gaba a gare ka na ba gane wannan tun da kaga wannan macijiya ita ce iblis ya yi amfani da ita a cewar wasu malaman tafsiri an ce macijiya ce kyakkyawa tana da kafafuwa guda hudu sa'annan iblis ya nemi duk dabbobi gaba ɗaya ya yi amfani da su domin ya samu damar shiga aljanna ya je ya rudu annabi adam amma bai samu dama ba sai ya samu dama ta hanyar wannan macijiya sai ita wannan macijiya ta zo annabi adam ya shiga ta bakinta an iblis ya shiga ta bakinta ya je ya koye ya zo ya fito cikin aljanna ya zo ya aikata abin da ya aikata ga annabi adam wannan shine cewa wasu malaman tafsiri kamar yadda na yi bayani jiya ko to shi ne suke cewa sashenku ai a sashenku ai da wannan macijiya da iblis za su zamanto masu gaba ga kai annabi adam da matakka kaga ya zama canji kenan ba a zukum li ba'abin adu sashenku za su zamanto makiya ga sashi kaga wannan na nuna mana cewa ihbi zaɗin nan ba wai ana magana da annabi adam da hawa'u ne. saboda su ba su kasance masu gaba da junansu ba annabi adam da hawa'u ba masu yin gaba da junansu ba ne an gani yauwa sai al'a kenan ana nufin wa'annan ne to amma kuma idan muka duba karinan nan fa in ma ya ati yanda kun min idan wani shirya ya zo muku daga tsini fa manita ba a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta fala ya dillu wala yashqa ba zai bace ba kuma zai tabe ba da zuwa ake nufi anan idan wani shari'a ya zo muku daga gare ni bayan na kore ku daga aljanna to duk wanda ya bi shari'a ta ba zai bace ba kuma zai tabe ba ana nufin wannan macijiya ita wannan macijiya mukallafa ce sannan shi iblis zai yi iblis ya tuba zai yi aka turo da wani mai shiryawa daga cikin manzanni suka zo suka yi da'awa iblis ya zo ya yi nadama ya tuba kaga shi in ka duba karina gaba ɗaya ba ana maganin iblis ne, saboda iblis Allah ya tsine mai har tashin kiyama Allah ya ce wa inna alaika la'anati ila din lalle a gare ka akwai tsinuwa na har tashin kiyama kaga Allah ya riga ya tsine ma iblis har tashi kiyama ba magana iblis ya tuba an fance ni haihu to shine malamai suka tattauna ya halatta a tsine ma shedan aka ce me zai hana ya halatta mana ya halatta a tsine ma shedan to amma kuma da tsine ma shedan da istighfari da hailala da karatun qur'ani wannan ya zauna yana ta cewa Allah ya tsine mashi dan wannan kuma ya zauna yana ta karatun Qur'ani yana hailala yana istighfari wane ne zai fi samun lada a wajen Allah ya halatta tsine mashi dan tsine mashi dan halal babu lada babu zunubi idan mutum ya tsine mashi dan kawai ya dana ne kawai amma karatun ƙur'ani ba istighfari fa hailala fa sauraron wa'azi fa to din da mutum ya aikata guda ɗaya wanda ya kamata da mutum ya aikata inuwa ga shedan ya yi yayi so dubu da kuma ya yi ta istighfari shi ma so dubu yaya to shine shine maganar al-allama ibnu al-jawzi Allah ya masa rahama yace wato gara a ce an samu a cikin fallon takardana an samu astagfirullah guda daya ya fa alkhairi da a samu la'anallahu iblis an gano wannan ko duk da cewa iblis din tsinanne ne shi la'ananne ne shi ba shi da rabo a wajen Allah gobe kiyama an bayyana wannan ko saka fa in ma ya ati yannakum minni hudan famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa idan har shiriya ya zo muku daga wajena nan ana nufin annabi adam da hawa'u kenan kamar yadda karina ya nuna sama me ba'azu kum kuma ba'azin adu sashen ku makiya ne ga sashi su wane ne sashen da za su ringa kiyayya ga sashi annabi adam da matan shi ko ana nufin zuri'an annabi adam sashi da sashi eh annaba adam za su haifi 'ya'ya da jikoki da tattaba kunne a cikin su sashe za su ringa adawa ga sashi in suka zo duniya shin wannan magana ya tabbata ko da tabbata ba a cikin bil adama yanzu akwai kafirai akwai musulmai ana adawa ko ba a yi a cikin bil adama akwai ahalus sunna akwai yan bid'a ana adawa ko ba a yi a cikin bil adama akwai ikhwanul muslimin akwai yan salafiyya ana adawa ko ba a yi ana yi haka ne ko ashe kenan nan ba'dukum kulli ba'din adu wato za a samu wato ƴaƴan adam za a samu wasu daga cikin su suna adawa ga wasu amma anan ai Allah na magana da annabi adam me ya kawo magana ƴaƴan adam sai a ce wani lokaci Allah yake yi magana da wasu mutane amma yana rubun wasu ya bani isra'il uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum alal alami. an gani can da Allah ke sa wa izna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su al'azab ku tuna ya ku bani isra'il lokacin da muka kwace ku daga iyalan fir'auna suna dandana muku mummunan azaba yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum suna yanka ƴaƴanku maza suna rayar da ƴaƴanku mata wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin nan wajen yanzu ana magana ne da bani isra'il na zamanin manzo ko bani isra'il na wancan zamanin eh? wa izna jaina ku min ali fir'auna shin wayannan ne aka tsirar ko wayancan kaga sai aka ambaci wayannan ana nufin wayancan an gane anan ma an ambaci annabi adam ana nufin zuri'ansa ba'dukum li ba'din adu sashen ku za su ringa gaba da sashi ƙani zai ringa gaba da wa wa zai ringa gaba da ƙani. mata za ta yi gaba da miji miji zai yi gaba da mata an gani wannan ƙabila za ta yi gaba da wannan ƙabila to duk wannan abin zai faru to idan ya zamanto wani mai shirya ya zo yana karantar da mutane littafin Allah duk wanda ya bi wannan shirya fala ya zillu wala ya shka ba zai bace ba ba zai tabe ba kenan an koro su gidan duniya don ya zama to gidan menene eh shin halittar dan adam a koro shi duniya an koro shi ne dan manzo ko an koro shi ne dan ya zo ya bauta ma Allah an koro shi ne dan ya bauta ma Allah duniya gidan jarabawa ne kamar an zo makaranta ne a wajen makarantar nan za a jaraba ka da nau'i nau'i na al'amura Allah na cewa alif lam ahsiban nasu an ko an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shin mutane suna tsammani a kyale su haka nan su ce mun yi imani alhali ba za a jarabe su ba ba zai yiwu ba duniya gidan jarabawa ne dole ne sai an jaraba mu an fahimci wannan aiki da saboda haka sai ce mai wa man a'rada an zikiri ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إذا من تورو دوان نمي شريا وادن ومن أعرض عن ذكري duk wanda ya fi daga ambatona fa inna lahu ma'ishatan danka to lalle yana da rayuwa mai kunci in dai mutum ya bujiri an turo wannan mai shiriya wanda zai nuna mana hanyar zuwa aljanna wannan aljannan da aka kori iyayenmu da kakanninmu daga gare shi to shine nan gaba za a turo wani mai shiriya wanda zai karantar da mu abubuwan da in mun yi aiki da shi za mu koma cikin wannan aljannan to duk wanda ya bijire an zikiri fa inna lahu ma'ishatan zanka to lalle yana da rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma za mu tayar da shi gobe kiyama yana makahu an gari za mu tayar da shi gobe kiyama yana me yana makahu alami قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا سيتي قال ya ce rabbi ya ubangiji lima hasharta ni a'ama me yasa ka tayar da ni a matsayin makaho wa kuntu basira alhali a nan gidan duniya ina gani a nan gidan duniya idanuwa na lafiya lauto ka tayar da ni makaho sai Allah ya ce mai وكذلك اليوم تنسى الله يجي قال كذلك أتبك آياتنا فنسيتها hakanan sai Allah ya hakanan ayoyin suka zo maka fa nasita ay fa taraktaha sai kai watsi da ita sun zo sun karantar da ainihin tauhidi sun karantar da ainihin ibada sun karantar da mu'amala baro-baro amma sai kai watsi da ita wa kazalika al-yawma tunsa haka nan kai ma yau za a manta da kai ai kai ma yau wa kazalika al-yawma tutrak an gane haka nan yau za a yi watsi da kai to nan da aka ce ya ubangiji me yasa ka tashe ni a matsayin makawo alhali ina gani a duniya kenan idan mutum yana gani a duniya sai ya zamanto ya kauce wa dokokin Allah gobe kiyama zai tashi ne amma idan mutum makaho ne a nan gidan duniya ba amma ya bi dokokin Allah zai zama to mai ido man kana fi hazihi a'ama wa huwa fil akhirati a'ama wa adallu sabila wanda ya kasance makaho a nan gidan duniya fa huwa fil akhirati a'ama a lahira ma makaho ne wa adallu sabila kuma zai fi kowa bacewa to me wannan aya take nufi tunda mun tabbatar duk mutumin da yake makaho a nan duniya in yi biyayya ga Allah zai zama mai gani idan mutum mai gani ne a nan duniya yi yin biyayya ga Allah in ya mutu zai kowa makaho to ga wata aya an ce man kana fi hazihi a'ama wanda ya kasance a wannan gida na duniya makaho ne wa huwa fil akhirati a'ama a gidan lahira ma zai zama makaho ne makahon duniya makaho a lahira abdullahi bin ummatum makaho ne a duniya zai zama makaho a lahira kenan to yaya eh? fa inna hala ta'amal absar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur nan da ake nufin man kana fi hazi a'ma wanda ya kasance a nan duniya batacce ne shi wanda baya bin dokokin Allah fa huwa fil akhirati a'ama. a lahira ma zai zama to batacce kidahumi wanda zai shiga wuta wa adallu sabila kuma zai fi kowa bacewa akan hanya an gane wannan a'ama din da ake nufi shine fatacce wanda ya kauce wa dokokin Allah to a lahira ma zai kasance haka shine aka ce fa inna hame la ta'mal absar anan ba ana nufin wai idanuwa ne za su makance ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sai dai zukata wanda ke cikin kirji su ne za su makance an gane wannan to kaga anan wajen Allah ya nuna mana duk wanda ya bujire an zikiri me zikiri anan wajen imamul qurtubi ya ce an zikiri ai an dini duk wanda ya bijire daga bin addini na sannan wani fasara ya ce an tilawata an tilawata kitabi duk wanda ya bijire daga karanta littafi na alkur'ani ya bijire sannan wani kauli ya ce an zikiri an il'amal bi ma fi duk wanda ya bijire daga yin aiki daga abin da ke cikin alkur'ani an gane ko kaga duk wayannan ayoyi sun yi magana wa fihi wa qila amma unziran min ad-dalail zikiri anan duk wanda ya bijire daga abin da aka saukar na hujjoji bayyanannu kuma zai iya dauka inji Imam al-Qurtubi wa ya tamilu an an yi humana zikir anan rasul za a iya daukan kalmar zikir anan akan manzon Allah inji Imam al-Qurtubi li annahu kana minhu zikir domin tunatarwa da karantar da addini a wayar da mu mu fahimta yana zuwa ne ta hanyar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa man a'rada an zikiri duk wanda ya bijire daga wannan shari'a ta daga wannan manzon da na aiko manzon da na aiko ya karantar da mu addini ya nuna mana tauhidi ya nuna mana ibada ya nuna mana kyawawan al'adu ya nuna mana abubuwa masu kyau don mu aikata ya nuna mana abubuwa marasa kyau don mu nisance su wanda ya bijire ya kibin shi to lalle zai fuskanci rayuwa mai kunci kuma za mu tayar da shi gobe kiyama yana makawo ƙarƙashin wannan safan Allah yana kusar da ni'ima safan Allah yana kusar da ne idan mutane suna cikin jin daɗi da walwala hankalinsu a kwance an gane ko mutane suna nan cikin shugabanci na gari mutane suna cikin tattalin arziki mai kyau mutane suna samun tsaro yadda ya kamata rayuwarsu komai yana gudana daidai sai ya zama to wannan mutane sun koma shirka sun koma bid'a sun koma saban Allah sun koma su ne cin hanci da rashawa sun koma su ne cin haram ba sa damuwa da cin haram sun koma su ne fifita 'yan daudu suna fifita 'yan daudu suna fifita 'yan luwaɗi suna fifita yan comedy suna fifita mata masu active fim, ana fifita su akan malamai magada annabawa hmm? idan an samu al'umma irin wannan shin yaya akwai yin ta'adda irin nan shin da masu active fim, yan comedy da mawaƙa da masu raye-raye da bokaye matsafa wanda ke karanta da al'umma tsafi suna lalata tunanin al'umma su hana mutane fahimtar addini su raba mutum da Allah to al'umman da ke mutunta wa'annan mutane fiye da malamai magadan annabawa yaya ba shiga cikin wannan aya ba wa man a'rada an zikiri shin a wannan ƙasa tamu da malamai magadan annabawa da 'yan luwadi da masu comedy eh, da kuma ainihin bokaye da masu sihiri su wane ne suka fi samun daraja a wajen al'umma eh, in ka ji an ce an biya wa ainihin wasu manyan malamai umra da aikin hajji bincika a gani malamin wane ne ta hanyar bokanci malami mai karantar da alifin ba'un ta'u mai karantar da ainihin hadisi yana da wuya kaga an ce wannan abin ya same shi in kaga irin wayan abubuwan na faruwa to suna faruwa ne ga wayanda ake kira malamai kamar yadda shata ya kira ya kira giya da suna ruwa a sha ruwa ba laifi bane ko to su ma suka ji an ce malamin wane ne sai a kalli wani babban dan siyasa ce ga malamin shi ai ya biya mai aikin haji da wasu mutane goma tare da shi to yanzu irin wannan menene amfanin a biya mai aikin haji wannan fa boka ne matsaji ne to an biya mai aikin hajji mai zai zai a aikin hajji ga magada an dabawa masu karantar da tauhidi da sauransu babu wani fa'idan da suke samu a wajen al'umma kamar yadda wayannan suke samu sai kaga makaɗi mai active fim. sai kaga ya samu fa'idan da malamai ba su samu ba to irin wayannan al'umma mai kuke tunani gare su an gane yi to kaga sabon Allah yana kusa da ni'ima in Allah ya yi muku ya yi ku cikin ni'ima sai ya zama to ba ku yi biyayya ga Allah ga wannan ni'ima ba Allah yana iya kwace wannan ni'ima din in ka duba irin rayuwar da muke ciki a wannan ƙasa a da ka auna da rayuwar da muke ciki a ƙasan yanzu kai ka san akwai canji da yawa rayuwar da muke a wannan ƙasa a da abinci ba matsalar talaka bane abin sha ba matsalar talaka bane sannan talaka baya jin tsoron wani barazana na tsaro talaka na zuwa gona ya kwana a gonin shi ko sannan dan adam yana tafiya a ƙasa daga nan ya tafi Kano a ƙasa Ba ya jin tsoron komai sai Allah sai kuma kerkeci akan dabbobinsa to amma yanzu ba yanzu ya muke ciki a wannan ƙasar ga mu da yawan sojoji ga 'yan sanda ga custom ga kaza amma yaya maganar tsaro a wannan ƙasar su kuma gashi kullum muna neman abinci ya maganan abinci a wannan ƙasa yanzu mu bakar ƙarfin abinci ko abinci ya bakar ƙarfin mu to shi kuma Allah alƙawarin da Allah ya riga ya yi mana shine inna Allah la yu'alayu bi inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya canza abin da ke tare da mutane har sai mutane sun canza abin da ke tare da kawukansu in kuna cikin tsaro a da kuna cikin walwala a da da kwanciyar hankali ko kuna samun shugabanni wanda suke baku abin da kuke so sai al'amari ya canza sai zama to shugabanni kuma sa baku abin da kuke so sakanin abin ma suna baku da kishiyan abin da kuke so in kun yi gabas shugabanni su yamma in kun ce kuna neman sauki a kakaba muku haraji kuna neman sauki sai a kakaba muku haraji kuna so ku samu sauki wajen abinci sai kuma yunwa ya karu to menene abin da ke kawo irin wannan kaga rayuwa ni'ima ta canza shine Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza alƙawari Allah yayi baya canza abin da ke tare da mutane har sai mutane sun canza abin da ke tare da kawukan kenan zamu dauka mu ɗan Najeriya mun canza kenan sai Allah ya canza mana dan Allah ya fito da al'amarin asiri a wata aya zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan Allah bai kasance yana canza wata ni'ima da yawa mutane ba har sai mutane sun canza wannan abin da ke tare da kawukan sai Allah ya canza Allah ya ƙara fito da abin a fili a wata aya wadda rabar lahu matsalan ƙaryatan kanat aminatan mutuma'innatan ya ati ha rizqu ha raga da min kulli makani fa kafara bi al'umillah Allah ya buga misali na wata alƙarya kanat aminatan ta kasance amintacciya muduma innatan tana cikin nutsuwa ba ta tsoron yankin nafa ba ta tsoron yan fashi ba ta tsoron kaza ba ta tsoron kaza tana tafiye-tafiye cikin walwala tana yin noma ta shiga daji ta sarrafa daji yadda take so an gane ya ati ha rizquha min kulli makani kuma arzikin su yana zuwa musu a yalwace ta ko ina fa kafarar bi al'umillah sai suka kafirce wa mai ni'iman Allah babban matsalar ɗan Najeriya yanzu shine yanzu yayi karatu fiye da da kaga a da babu karatu amma kamar tsoron Allah ya fi yanzu karatun ya yi yawa amma akwai karanci tsoron Allah Kasan mutumin da ya karanci abu ya ƙi aiki da shi Allah ya fi fushi da shi mutanen da suna son aiki da ilimi amma suna da karancin karatu sun san darajar malami da malamai sun san darajar addini to mu kuma yanzu ga karatun kamar mu zubar kullum karatun ake yi ba mu san darajar malamai da malami ba ba mu san darajar addinin mu ba to ka gani shi ne ake arziki wato ya ati har rizqu haraga da min kulli makan arzikin su yana zuwa musu a yalwace ta ko'ina. yanzu idan aka yi budget na Najeriya kuna jin nawa ake ake fitarwa budget to budget din yana komawa ga wake amfana da wannan budget din to kaga ya kamata mu yi tunani sai ai budget wani irin kuɗi mai yawan gaske wanda ya wuce tunaninka amma sai ka rasa wani aiki aka yi da wannan budget din ba komai kawo wannan ba ni'ima ne na Allah muka canza sai Allah ya nuna mana kwalelanmu ga arzikin amma ba za ka ci ba shi ne ɗan Najeriya ga fetur amma ba za ka amfana za ka fi kowa shan wahala dangane da fetur naka ne amma ba za ka ci ba da fetur din ku ba mu mutanen waje suna fa'idantuwa da mu ba sa yi shin ya kamata fetur ya zama ya fi kowa samun cikin arha ko bai kamata ba to yanzu mu muke da fetur amma yanzu mota bai hawa a gare mu muna noma yan najeriya muna noma kowa mai to ya aka yi abinci ke gagarinmu hmm? ga shi muna noma amma kuma mutanen duniya in aka ji labarin najeriya in ana karantarwa a jami'a ko a makarantu in ana magana mutanen da ke albarkatun ƙasa sai a ce najeriya ana cewa petrus nigeria ana cewa gold nigeria ana cewa iron ore nigeria ana cewa kayan noma kala-kala nigeria sai ga a afirka gaba ɗaya babu wata ƙasa da take da amfani na albarkatun ƙasa gaban mu kai a duniya ma yanzu kana kuna ganin karatu kuna ganin abin da ke faruwa yanzu kasashen saudiya saudiya wanda muke cin arzikinsu su aiko mana da dabino su aiko mana da nama su aiko mana da kumama muna amfana da shi sannan su taimaki gwamnatinmu shin da mu da saudiya su wane ne suka fi albarkatun ƙasa tamam me yasa muke amfana da su su ba su amfana da mu su wane ne suka fi albarkatun ƙasa ga arzikin tare da mu amma mun fi kowa talauci an taɓa yin haka eh ga rafi amma kuma ba za ka iya shan ruwa a rafin ba shi ne ɗan najeriya ga arziki ya ishe ka kamar ka zubar amma arzikin ba kai ɗan najeriya ba za ka ci ba za ka ji labarin ga wani ya ɗi wasu biliyoyin kuɗi ya gina wasu gina a can dubai ya gina kasashen larabawa ko kuɗinka ne ba to me kawo haka inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shine Allah ya ce fa kafara bi al'umillah wa'annan da Allah ya ba su irin wannan ni'ima din sai suka kafirce wa ni'imomin Allah fa zaƙa Allahu bihi sai Allah ya dandana musu tufafi na yunwa ku duba wannan magana tufafi na Allah ya dandana musu tufafi na yunwa sai Allah ya kira abin tufafi wato yunwa ya lullube su yadda tufafi ke lullube ka gaba daya ka duba hikima ta Allah sai kamanta yunwa da tufafi kenan yadda tufafi ya lullube ɗan adam ya kulla ko'ina a jikinsa haka nan yunwa ya lullube ɗan najeriya zaƙa hallahu libasar juk wal khawf sai allah ya ɗanɗana musu tufafi na yunwa da tsoro yaya tsoro a najeriya akwai kuma bu ta ko'ina ko ba ma tunanin jami'an tsaro za su iya tsare mu su ma a lokacin jami'an tsaron su ma kansa ana kidnapping su to wani irin bala'i kenan wanda zai tsare ka shi ma kuma ta kan shi hmm? ta wani mawaki ke cewa wai kal'isi fil bai zaɗi ya tulu hazgama wal ma'u foka zuhuri ha ma'amulu ya ce kamar raƙuma a can cikin sahara tana tafiya a cikin sahara ruwa ya kusan kashe ta wal ma'u foka zuhuri ha ma'amulu amma ga ruwa nan a ɗauki a bayanta Hmm? tana jin kishirwa tana wayo wayo wayo ita wannan raƙuma amma wal ma'u fawqa ha ko fawqa ha mahmulu da ruwa nan a bayanta shin ba abin tausayi bane dan Najeriya yana wayo yunwa wayo yunwa wayo yunwa kasar Najeriya ta fi kowace ƙasa albarkatun wato fili na noma wayo yunwa wayo yunwa muna da hanyoyin arziki fiye da kowa to me ya kawo wannan rashin bin Allah idan ɗan najeriya ya bar allah ya kibinsa alhali ka yi karatu ka san dokokin allah da gangan ka saba to allah ta'ala sai ya yi ma azaban da kana ji kana gani ba za ka iya fita daga cikin shi ba an gani a gurguje mu duba cikin tarihin bani isra'il lokacin da bani isra'il suka saba ma allah subhanahu wata'ala suka ji bin dokokin allah allah ya turo manzanni aka yi wa'azin aka yi wa'azin abin ya gagara sai Allah ya ce to Allah ya turo manzanni a gaya musu Allah ta'ala za ku yi banna sau biyu za ku yi banna sau nawa sau biyu kuma Allah za ku yi girman kai girman kai mai tsanani ga masu wa'azi Allah ya ce wa qadaina ila bani isra'il fil kitab Allah ya ce hakika mun yi hukunci ga bani isra'il a cikin littafi har ga an zartar la tusiduna fil ardi marratayn da sannu za ku yi barna a doron ƙasa sau biyu wala ta'alun na uluwan kabira kuma da sannu za ku yi girman kai girman kai mai tsanani fa'iza ja a wa'adu ula kuma idan alkawarin ɗaya daga cikinsu ya zo barnan nan guda biyu idan alkawarin ɗaya daga cikinsu ya zo ba asna alaikum ibadan lala za mu aiko muku da wasu bayi namu uli ba'asin shadidin masu tsananin ƙarfi faja su khilala biyar za su ta yawo suna bincike tsakiyar garuruwanku su shiga tsakiyar garuruwanku suna bincike suna kwasan arzikinku su kashe na kashewa masu guduwa su gudu sun shiga tsakiyar garuruwanku ko ba abin da za ku iya yi sai Allah ya ce wa kana adam makula wannan alƙawari ne wanda ba an gama in dai kun yi wannan saban to Allah kuma lalle sai ya cika wannan alƙawarin da yi sun na lakumul a alaihim ko sannan muka dawo muku da ainihin dauki bayan kun dawo ga Allah kuka rike addini kuka tuba kuka gane kuskurenku sai muka dawo da dauki a gare ku muka tausaya muku wa amdadnakum bi amwali wa banina sai muka karfafa ku da dukiyoyi da 'ya'ya. me yasa muka karfafa ku da dukiyoyi da 'ya'ya? saboda saboda kun ci gaba da kangare ma Allah kun ci gaba da kafircewa limomin Allah saboda me saboda kun dawo kun gyara ayyukanku sai Allah ya ce sai muka dawo da dauki zuwa gare ku wa amdadnakum bi amwali wa banina sai muka karfafa ku da dukiyoyi da ƴaƴa da can ana ta kashe ƴaƴanku a wajen kidnapping a wajen fashi a wajen kaza a wajen kaza yanzu sai aka samu wani irin tsaro na musamman muka karfafa ku da dukiya na ta yawo ko ina ga ƴaƴa waje alnakum aksara nafira muka sanya ku mafi yawan masu sojoji masu fita yaki a da ba ku da shi kaga Allah ya ce in ahsantum idan kun kyauta kun kyauta ne dan amfanin kanku wa in asatum idan kun muna nafa shi ma dan kanku wannan shine bayan da na cewa sabon Allah yana kusa da nima in kuna cikin ni'ima sai zamanto da gangan kuke sun saba ma Allah ba kwa san bin dokokinsa din ni'iman da Allah ya muku sai ya kwace mahallu shahid annabi adam alaihi salam yana cikin jin daɗi wanda babu jin irin sa kuma Allah ya gargade shi ka zauna a cikin aljannan nan ka ci daga cikin aljannan nan cikin ni'ima amma kada ka kusanci kaza sai kaza ya faru to me kuke tunani da Allah ya sa ya kiyaye da har yanzu ana nan cikin wannan ni'ima to wannan saban da ya faru duk da cewa sun yi saban kuma Allah ya gafarta musu duk da cewa ba da gangan suka yi ba abu bisa tawili ne kamar yadda Qur'ani ya nuna mana duk da cewa sabo ne na farko hmm, amma sai Allah ya nuna mana saban Allah ko da kare na shi kana ganin karamin zunubi ne yana kusa da ni'ima idan Allah ya maka ni'ima sai kana saba masa Allah zai iya zare wannan ni'ima ya raba ka da shi in muna duba tarihin musulunci za mu ta gani a ƙur'ani gashi nan kala kala kala kala inna balawnahum kama balawna ashabal janna ko wa inna ashabul janna din yaya suna cikin walwala mutane ne masu gona gonan nan an ce babansu ne yake da gonan baban yana taimakon talakawa idan ya yi noma zai kasa kashi uku kashin farko nashi kashi na biyu na talakawa kashi na uku ya mayar da shi kasa. haka yake to akan haka saboda abin da yake nan Allah na ta ƙara taimakonsa akan rayuwarsa to ashe yaransa na bakin ciki da wannan abin da yake yi wannan kasan da yake ba talakawa suke bakin ciki da shi in Allah ya yarda babanmu ya kauye ba duniya in Allah ya yarda wa'annan ciki ma zaune sai mun yi maganin su wannan shine abin da ya faru suna Allah Allah babansu ya kau su gada yi magani to ya aka yi sai babansu ya kaunin da babansu ya kaun suka gada sai suka zo menene ha wa gadau ala harbin adiri sai suka wayi gari akan wani irin rowa iyakacin ikonsu an gani suka zo suka ce Allah ya dakulan na hali yau ma'alaikun miskin kada ku yadda tun da baba ya mutu dama baba ne yake ba marayu daga yau kada ku yadda wani miskini ya shigo wannan gonan wannan gona in an zo dukkan shi gaba ɗaya za mu mamaye shi shi na ga cewa wagadau ala harbin kafiri suna tafi wani ɗalan kuwa ta kafatu suka tafi suna tafiya suna sassauta murya ba sa son ma a gane za su je su yi ne biye su girbe kan ma a gane suna magana can cikin dare suka tashi suna magana a ɓoye a ɓoye don kada kowa ya fa'idantu da su suna zuwa wannan gona mai faru falan mara auha qalu da ladallun suna ganin gona suka ce kai wannan gona mun bace hanya ne ba shi da gonan da muka sani ba asalin gonan baban ba shi ne wannan wallahi gona ya zan bakin irin har kaswari ya wayi gari bakin irin yadda ka san ba gonan ne. ka ce kai mun bace hanya ne bal hannu ma rumu ka ce an dai haramta mana ne asalin gonan babanmu ne Allah ne ya haramta mana cin arzikinsa kaga saban Allah yana kusa da ne ni'ima to me hankali daga cikin su sai dawo da su cikin abin nan saban Allah ne ya kusa mana da wannan ni'iman qala awsaduhum bi alam aqul lakum laula tusabbihun wanda ya fisa hankali sai ce ba na gaya muku batun tuni da kun tsarkake Allah wannan abin da muke yi ba daidai bane abin da babanmu yake shine daidai an gane kyauta bai taba kawo talauci ba kuma rowa bai taba kawo arziki ba ka nuna mun marowacin da ya fi kowa arziki ka nuna mun mai kyautan da ya fi kowa talauci ashe babu dai kawon biyu su saboda haka suna gani zai mai hankali ya ce mutum ma na gaya muku tuntun kuɗiyar to nan take da yake masu hankali ne suka ce gaskiya bari mu dawo zuwa ga abin da babanmu ke yi ko Allah zai dawo mana da ni ma kaga masu hankali ke to haka ya kamata mu 'yan Najeriya mu kasance bari mu dawo zuwa ga abin dokokin Allah da kuma nisanta abubuwan da ya hana a gani sai suka ce kalu rabbi na mai suka ce tsarki ya tabbata ga ubangiji ubangijinmu lalle mun kasance azzalumai ne kaga sun yarda sun yi zalunci kuma sun yarda za su koma zuwa ga Allah kaga wannan shine abin da ya kamata dan adam ya kasance a kan shi Allah subhanahu wataala shi taimake mu kaga ɗan dan adam abin da ya aikata kuma ga sakamakon duk cewa ba abin zargi bane annabi adam annabi adam Allah ya riga ya gafarta masa ko sun ba hu rabbuhu fataba alaihi wahada kuma haramun ne a ci gaba da ambatan annabi adam ana maimaita magana maimaitawa kana kawo shi a matsayin maimaitawa mu ma ai in mun yi kaza annabi adam yayi haramun abin ya faru ana faɗin wannan tarihi ne na annabi adam idan karatu ya zo idan ba karatu ba ne kamar mutum ne ya musulunta bayan da ya yi kafirci ya cutar da musulunci sai musulunta sai kullum kai ta ambaton wancan kafircin shi kai dai me ya kamata ka ringa yi yanzu maganar sharrin an riga an shafe shi babu shi yanzu yanzu alkhairin za a ringa ambato sannan sahabba annabi da suka yi wannan rikicin da aka samu tsakanin sahabbai daidai ne kai ta ambatan rikicin ko kuma Allah ya riga ya yafe musu sai dai ka ambaci alkhairi su sahaba annabi abinda suka aikata Allah ya ce ni suka yi wa laifi kuma ni na ce kada ku ringa ambatan laifin su bal ku yi musu addu'a bal ku nema musu gafara kai na ma gafarta musu والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين iman. بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allah musamman ma aiki ya mamu kansa hafai ya ce ga aikin da na mamu kansa hafai kowa an kai musulmi ne ka ce ya Allah gafarta mana da kuma ‘yan uwanmu da suka riga mai imani in ba ka yi wannan aikin ba sunan ka ɗan ta'adda yana ɗan shi a mai a sunan shi saboda menene yana zagin sahabban annabi shi kuma Allah ya ce ga abin da Allah ya ba shi aiki rabba na gafin lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman ya ubangiji kafarta mana da kuma ɗin uwanmu da suka riga mu yin imani Allah ya san sun yi laifin amma Allah ya ce wannan laifi ni suka yi wa kuma na gafarta musu an gane wala kada alfi na gillan Lillazi na amanu kada ka sanya a cikin zukatan mu kiyayya ga wayannan sahabban kamar Allah ya ce ya Allah kada ka sanya mu zamanto masu hasada masu kiyayya ga sahabbai kamar yadda 'yan shi'a ke kiyayya suke gaba da sahabbai kenan kaman kaman sunan addu'a ya Allah kaka samu zama yan shi'a shikenan kamar Allah dama ya riga ya tabbatar mana za a samu wasu mutane masu kiyayya da wayannan shi sa Allah ya ce aikin da na baku shine kawai ku musu addu'a in ba kai wannan aikin ba sunan ka dan ta'adda ashe sahabban manzon Allah baka da wani aiki face alkhairin annabi Adam baka da wani abu face alkhairin sa daidai inda Allah ya ce sun mashtabahu rabbu shine aikin ka fataba alayhi wa'ada amma duk wancan abin da ya faru sai dai in karatu ya zo kafiri in ya musulunta Allah ya ce kullun lazina kafaru in ku ka gaya wa kafirai in sun bari abin da ya riga ya wuce an yafe musu to tunda an ce an yafe ba a maganin shi at-ta'ibu min az-zam kamar la zambala mai tuba daga zunubi kamar bai taba yin laifi ne, an goge wannan laifin duk wanda ya zo yana kwakulo wannan laifin Allah ya tsine mishi sai dai ka faɗi alkai karatu ne magana ke kawo magana in ji ba haushi karatu ne ke sanyawa lokaci sai karatu ya sa a tattauna magana amma ko ba an tattauna shi ba idan a ci mutuncin ina fatan gane wannan saboda haka wannan shi ne ka'idan da ya kamata ɗan uwa su fahimta dangane da annabi adam da kuma abin da ya faru a gare shi Allah ala shi taimake mu to a ƙarshe yau shine ranar da za mu kulle wannan tafsiri mai albarka wanda muka yi wajen kwana 20 da nawa 26 ko 20 da kwana 28 muna yi to yau ne insha Allah karatun ya zo karshe muna fatan Allah subhanahu wata'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana dama mu ba abota kuskuren ne to akwai wasu bayan Allah wanda suka ba da gudunmawa domin ganin cewa wannan tafsiri ya tabbata suna da yawa amma za mu ambaci wasu wanda za mu iya tunawa sauran da ba mu iya tunawa da su ba gaba ke su ma Allah ya shigar da su cikin wannan addu'a din na farko dai akwai gidan Aliyu Bello mai kusa sannan akwai Alhaji Muhammad mai bulo marigayi wanda ya gina wannan masallaci da muke karatu a cikinsa Allah ya gafarta masa sai gidan malam bako Allah ya kafarta masa sai alhaji aliyu abubakar sai a sai honorable jamil aliyu wammaku wanda ya ɗauki nauyin karatun da ake nanagta sannan sai honorable shehu sani sai alhaji aliyu faiku sai honorable tahir umar sannan sai wanda yake daukan ɓangaren ditv radio kun ga shekara da shekaru kuna ganin ana daukan nauyin DITV bangaren rediyo amma sunan wa ake cewa Alhaji waye Alhaji ba san shi ba sunan Alhaji Alhaji ba san shi ba shi mai daukan nauyin kaga ba a taba ambatan sunan shi ba saboda ya ce zai dauki nauyi tsakani da Allah baya so a ambaci sunan shi an gane baya so a faɗi kuma a haka ake kuma lokaci na yi yana daga cikin farkon wanda suke fara biya yana daga cikin farkon wanda kawai mala abdurrahman zai ce mana kawai har ga shigar da kuɗi wannan bawon Allah ya riga ya biya an gano hudu ku to sannan kuma sai wanda yake daukan bangaren freedom shi ma zalika baya so a faɗi sunan shi kamar na wancan dukan gaba ɗaya Allah ya saka musu da kai sai gidan rediyo na nagarta ita kanta musamman ibrahim abubakar nagarta ɗin mun daɗe tare da shi kuma gaskiya akwai kyautatawa tsakaninmu da shi da mutuntawa muna addu'a allah ta'ala ya ƙara ɗaukaka shi sai sirajo ruhogi shi yake ƙoƙarin sanya karatun idan an turo karatun daga nan wajen shi ma muna masa kyakkyawan addu'a da kyakkyawan fata sai gidan rediyo na ditv musamman malam Abdulrahman bashir adam ga shi ma yanzu ya aiko mana cewa ba shi da lafiya yana kwance da saboda ka yan uwa gaba ɗaya mu taru mai wasu addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya sanya wannan lafiya cikin mizanin kyawawan ayyukansa sana akwai gidan rediyon freedom musamman ita kanta mai shugaban gidan rediyon hajiya maryam talhat wacce take ba mu goyon baya cikakke dangane da ganin cewa karatun da muke gudanarwa a wajen ya samu ci gaba sannan sai ainihin abubakar jidda usman sannan sai malam zakari aminu duk wayannan gaba ɗaya muna musu addu'a Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi akwai alhaji abdulhamid akwai alhaji abdulhamid nakan rubuta alhaji abdulhamid khalid bin walid sannan kuma sai alhaji musa wan malam hassan khalid bin walid duka gaba ɗaya muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ga gudunmawa wanda suke bamu sai alhaji kabiru ya'u shi ma yana bamu gudunmawa Allah ya saka musu da alkhairi sai alhaji bk muhammad shi ma yana bamu gudunmawa Allah ya saka musu da alkhairi sannan har ila yau ba za mu manta da hajiya larai garkuwan baduko ba margayya wacce a tsawon rayuwanta lokacin da ta fara bin karatunmu ba ta guce ba tana bamu ainihin taimako har Allah ya ɗauki ranta Allah ta'ala ya gafarta mata ya sanya aljanna ya zama komanta sannan akwai hajiya fati mai kayan kicin ita ma tana tara ba da gudunmowa gwargwadon iko Allah ta'ala ya saka mata da alkhairi sannan akwai alhaji hamza haruna gambo shi ma Allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai honorable yusuf unguwar rimi Allah ya saka masa da alkhairi alhaji sani mustapha Allah ya saka masa da alkhairi Allah ramma abbasi abubakar Allah ramma wanda yake madabaki wanda yana kokari ba dare ba rana gashi muna tare da shi dangane da gudanar wannan karatu Allah ya saka masa da alkhairi sannan sai limamin masallaci malam Isa sai na'ibinsa malam Abubakar sai Allah ya saka masa da alkhairi ciyaman din wannan masallaci Alhaji Shu'aibu Allah ya saka masa da alkhairi sannan sai Mustafa Soja wanda ya fi shahara da Soja shi ma muna yi masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma gidan Alhaji Alhaji Marigayi Alhaji Idi Guru musamman alhaji aminu idris allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi da shi da yan uwansa akan gudunmawa wanda suke bayarwa wajen ganin wannan tafsiri ya tabbata sai ɗaliban badarawa musamman aliyu badarawa sannan malam salihu badarawa sannan ga irin su malam ahmadu rufa'i da malam ms nuhu wanda wayannan guda biyu suna daga cikin ginshikin ainihin tabbatan wannan tafsiri a badarawa sai malam aliyu badarawa sai malam nura aramma badarawa da sauransu da kuma malam ibrahim lere wanda shi ya yi jawabi ranar nan to dukkan su gaba ɗaya suna daga cikin mutanen da suka yi tsaya a suka tsaya tsayi wanda ka wajen ganin tafsirin badarawa bai tsaya ba sannan akwai alhaji yakubu shi ma yana daga cikin mai ba da gudunmawa ga wannan karatu akwai alhaji aminu dan kasa akwai alhaji usman mustapha akwai alhaji kabir sdg marigayi duka gaba ɗaya sun ba da gudunmawa sai dukkan ɗaliban wannan majalisi mai albarka wanda ba sai ambaci sunan wani ba duwan ɗalibi da yake zuwa wannan majalisi kuma yana kishin wannan majalisi mai albarka kuma yana fatan alkhairi wannan majalisi to shi ma muna masa addu'a Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ya sa aljanna ya zama to makoma to wayannan su ne kaɗan daga cikin wanda zan iya tunawa sauran da ban tuna ba su ma Allah ya sanya su cikin wannan addu'a din insha Allah nan dai zan tsaya saboda akwai sauran jawaban da za su biyo baya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk za ku nuna wa kai Allah ta ka kai a yau ne kamar yadda malai bayani yau ne karshe na wannan tafsiri na wannan shekara muna fata Allah ya saka malam da kai Allah ya sanya cikin gidan ayyukansa kuma Allah ya kara karfafa shi kara mai lafiya babu lafiya da lafiyar duka malam yana da jajircewa sosai wurin da an gudanar da wannan karatu to muna fatan ma ba wanda za mu ci sai mu kara masa addu'a Allah ya sanya wa zuriya albarka lalle malam yana da wani abu na jajircewa na musamman musamman wurin kafa ɗalibai su karatu yadda ya kamata na rage banga malami da yake tsayawa tsayin duka ba wurin ya ga ya jajirtar da ɗalibai kamar yadda malam yake gudanarwa ɗalibi ko da yana da ɗan kasala to idan ka haɗu da malam insha Allah za ka zama jajirtacce yadda ya kamata saboda malam ba da ba rana ko da lafiya zai ci biyu a yi karatu wani lokacin ma za ga mun yi tafiya an dawo a hanya ana dawowa zai ce kuna a zuwa ibara da ka babu abin da zamu mai sai dai mu mishi addu'a dan abin da zamu sai dai mu mai addu'a kuna Allah ya saka mai da alkhairi kuma Allah ya kara mai juriya da hakuri lalle akwai hakurin akwai juriya kuma Allah ya kara masa haka a gurguje akwai jawabai kamar haka na farko za mu kira kwamitin masallaci insha Allah za su gabatar da jawabi 他这个介绍，你是说项目组这边需要吗？来几个人？嗯。 تعالى تأثر وزن يكون يكون شكرا وقال الزيادة شهران من وجد فيه هذا الحياة سنتين muna godiya ga ɗaliban makaranta ga baki ɗaya da suke ƙoƙari ba da yana rana wurin ganin an taimaka ma da wannan tasiri da kuma karatu yau da wannan makaranta a wani layi shigo wata wata masallaci muna sa barka kwarar da ke to muna amfani su ba ta masallaci saboda kan da karanta da karanta da wasu mata da sun kai wa kawo kuma sun mutu da mutane asalin mutumanci abin da ke rayar shi ne da rage ba sabon da zai yi sama mata shi yana kokarin yare da lada yana ba da da karatarwa kuma a ɗalibai suna da ɗa'a a cikin da rautar hali sakamakon abin da aka karanta da sun da aiwatar da shi so alhamdulillah muna koyar da Allah subhanahu wa ta'ala ta wannan rana muna godiya da shi da yake da jajircewa yin kisa ne da lahi ba domin wani abu ba domin tabbas wannan karatu ana yin shi saboda allah kuma duk da ya zauna nan yana fahimtar karanta wata a hanyar sunna da jama'a dangane da yadda ake kira mutane su tsaya ga allah su yi ibada da su ba su babu neman girma ko neman ayyukan fadinci na godiyar yi ma ainihin wanda maliki da a tabbatar da mutane su tsaya su ji Allah ma da su kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoro da din Allah da din Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafita kamar yadda dai ake koyar da mu Allah bai su ko wala rana mu kuma abin wannan kuma masallaci ba yi wajen amin na yana a wata kasar da kasar ko baya to muna godiya mai yawa mai tayin wa tarin albarka da fatan allah ya ta'ala ya ba mu dacewa ya karɓa mana ya ba mu dacewa ya kiyaye mu da gariya kuma ya haɗa kawo da mu ya sa mana albarka ya zama da manyan mu ƙananan mu da mazan mu da matan mu assalamu alaikum muna godiya wa alaikum salam Allah ya saka da alkhairi mun ji jawabi eh, mai cike da hikima tare da ciyaman na wannan masallaci muna fatan Allah ya saka da alkhairi Allah ya sanya cikin mizanin ayyukansa gaba gida domin shi gaba gida ah, malam ya manci da hibba ah, su ma hibba ana musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi lallai shekara da shekaru suna jajircewa sosai su shiga wurin da ya tafi wurin tsari musamman wurin tsara mashina da mota da sauransu da su wani musu addu'a Allah ya saka musu da alheri Allah ya ƙara jajirtar ta su wurin gudanar da wannan aiki na alheri mai jawabi na gaba za mu kirawo jawabi daga freedom akwai wakili da freedom suka turo malam muhammad muhammad munir shu'aib abubakar muhammad munir shu'aib kalma na'am salamu alaikum nan da mana salamu alaikum jama'a na mun abin nan freedom management din freedom da ta turo ni sunan karatu suna maka fatan alheri da kuma suna fatan alheri ga dukkan majalisun wannan karatu to yanzu ne jama'a mun yi abubuwan da malam ya kawo kowa ya yi gyara halayen ba wani bai saba wa Allah daidai kowa ya kai ta tsari a gyara halaye don kasan mu ta dawo kamar da ni'iman ta dawo da ni'ima ba ta dawo ba haka nan za mu ta kuka kuma abubuwan kuma zai dinga lallacewa ya sa duk lokacin da aka yi karatu muka saurara sauran aiki ko mu dinga fata Allah ya kara mana imani da kuma aiki mai kyau idan muka yi za mu tara da alheri kuma Allah ya mace mu mu yi aiki da abin da muka muka ji da abin da kuma aka karanta mana kuma ga wani gargadi da wani malamin yake mana yace musamman Hausawa musamman Hausawa ba wanda suke jin gargadin wa'azi kamar Hausawa a Najeriya yace wani su yaran za su zo su koyi Hausa su zo suna koya wa Hausawa addini amma duk da haka abubuwa duk gashi nan hakan na ake a waje daya to ya sake gargaɗi bahaushe ya kamata ya zama shi ne number one wanda zai zai zai practicing musulunci da kyau a cikin ƙasar nan ba wai a koya mishi ba tun da ke kullum yana jin wa'azi kullum kuma wa'azi ake yi to abin da za mu abin nan sakon kenan da za mu fitar abin nan malam Allah Allah Allah ya lafiya Allah ya rawa malam lafiya saka da kai Allah ya saka da kai mun ji jawabai masu tsada insha Allah tare da ah, wakili daga Freedom Allah ya saka da kai ah, sai mai jawabi na gaba ah, za mu kira Dr. Abdulrahman Abubakar shi ma zai yi jawabi a takaice insha Allah Thank you. ne kudin zan ce Allah subhanahu wa ta'ala da wanda irin irin a wanda a tsaya a yi cikin magana yanayi da yake ciki ku yi lafiya amma a a yi karatun nan ko ka maroƙi wa ta'ala lafiya kuma ya ba shi da karatun duka na suna Muhammadin to jazakumullahu khairan bayani a takaice shi ma mun tsada tare da Dr. Abdulrahman Abubakar Allah ta a yanzu za mu kira Ustaz Muhammad Abdullah wanda aka sani da Malam Muhammad Bari zai yi da

Shekarar da shekaru ba da ba rana kan ganin cewa ba samu matsala da karatu na ɗalibai da kuma karatu eh, na sunna ba karatu na bai ba a Najeriya gaba ɗaya da ka kasan ma har kasan waje sha Allah ta'ala saboda social media ana amfana da shi malami ne wanda yake jira idan ina gaskiya take insha Allah ta'ala sa'annan duk inda ya gana akwai matsala zai ba da misali kariya da sunna to Allah muke ko yawaita mana irin su da kuma ya kare mana da lafiya da kuma hakuri akan abubuwa da yake fuskanta na da'awa mun kuma da alƙi ba mu iko aiki da abin da ba da ke karanta da mu da kuma ah, hakuri akan neman ilimi Allah ya sa mu da alƙairi wa wa alaikum to Allah ya kaka da kairi mun yi wabi daga Ustaz Muhammad Abdullah Salim eh, sannan za mu dan sauraro wasu abiyat wanda mu dan uwa Mahmud Hassan da ya ta Malik Ibrahim ya zo aka tafi cikin karanta a cikin insha Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم اسم القصيدة أنا أيا شيخنا يحيى نعم قال النازل أيا شيخنا يحيى أبونا ووالد نمينا بأيديك المربي المفصل أيا ناصح أنت الأمين ومرشد معلم العلم كل يوم مؤجل أيا قامع البدع مهذب لسنة مدافع لدين الله كاشف لذلل أخذت سيوف الحق لا خوف لائم تجاج أهل الباطل عما شقلوا يدل عباد الله ظلما عن الهدى الذي كان الأسلاف عليه يمثل أيا باهث الحق أديب الرسائل فتاويك يقنعنا وشافئ لعلل تصانفك نافعة في مجالها حوت منهج الأسلاف فيها مسجل تعلمنا الصبر لصبرك زائد وأحسن ما أحسنت خلق المفضل تباحرت في الفنون فعلا ومجاهد تباحرت في الفنون فعلا مجاهدا تفوقت في الأقران وفقا مجلل طريقك فيها طريقك فيها سلفي وماجد حيا الله محيي الدين يحيى المبدل أصولي ذو علم وفقه القواعد وعلم العقيدة الصحيحة أول فلله دفك إن أمثالك نادر بنيجيريا قد كنت حبرا ممثل تقبل الله منك بشكر وغفران حفوات عبد دقها ومجدد ومجلد nazim muhammad mahmud salman adam ali imam lokaci ya riga ya wuce da ya ɗauki ta'aliki a kai da cewa an san su masu waje suna da wasu da ba kasu da su dinga faɗin wani bayanai wanda malam ya shayi bayani kan haka cewa za a faɗi wani abu kudin an yi ne saboda girmamawa da kambamawa amma kuma sun faɗa abu mai zama dole ya zama cewa ne kaɗai bari haka da so da haka muna fatan Allah ya fata ne yake Allah ya sa malamin ya zama haka da insha Allah yau kamar yadda ya faɗa gaskiya mafi yawan mawaka in suna yabon malami kusan sukan ba malamin matsayin da ya fi nashi ni haka nake gani don kaga yanzu wannan yabo da wannan bawan Allah ya yi ya kokarin sa amma kunce na gaskiya ban kai yanda ya faɗa ba amma yana ganin yayi haka ne dai kamar yadda Albani ya faɗa cewa dan girmamawa amma ba wai dan na kai hakan ba baka iya abin da ya faɗa muna iya kokarin mu ga mun karantar amma mun tabbatar akwai malaman sunna gaba da mu mun tabbatar akwai masu karanta da aƙida gaba da mu mu dai muna yin gurgurdan abinda Allah ya fahimtar da mu Allah shi taimake mu jazakumullahu khairan ah, wannan kenan insha Allah ah, sai kamar yadda duk shekara muna bayanin shekara su cika da mali yake gudanarwa a shekara a ko da shi a wannan majalisi ranar kamar ranar asabar zuwa ranar laraba bayan sallah asubahi ana karatu a wannan masallaci rana asabar rana ce da ake karatu littafin tafsir kamar da karim rahman sannan ana yin tarjama a karanta asalin bakin a fassara sannan akwai littattafan hadisi tun daga azahuna hadisu nazil ahkam bulughul maram da sauransu har zuwa sahih bukhari sannan ranar lahadi rana ce da ake karatun aqida da manhaj ana karatun aqida da manhaj tun daga tashwish ba fi tauhid ah, su kitabun tauhid na Sheikh Abdulwahab kitabun tauhid a Sheikh Fauzan kitabu tauhid na fauzan sannan kuma lum'atul itiqad da sauransu a gidan wasiya a gidan da'awiyya sannan a gidan salaf ashabul hadith sannan da tafan manhaji su kamar tukunun na alaikum kamar su mu'amalatul hukam mutumar usul ahli sunna wal jama'a duka dai malam yana karanta da su ranar lahadi sannan ranar litinin rana ce wanda ake karatu da ke musamman fito na mazhabin malikiya tun daga kawai Eh, afgari shimawi ibiya kofibi ibn rushd ibn ashim ismawi salih da su askari su eh, muktasar da sauransu duka ana karatu sannan kuma ana karanta littattafan abin da ya shafi rabon gado kamar su albidaya ta ilimin mawari sannan sharhu rabiya da ana karantawa a cikin ranar sannan ranar talata rana ce da karatun littafin tare irin su nuru leke su hikmatu min tare su litimamul wafa sannan akwai kuma littattafai na adab akwai littattafai na lura kamar su eh, na hau na ibtidaiya na ɗaya na biyu na uku sannan na sanawi na ɗaya na ɗaya na biyu na biyu na uku sannan littattafan eh, wannan zuru irin su kitabu zuru alburda ɗan ƙarani ibn rushd eh, badamasi hamziya ibn kurai shiriniya ashariyat har su muhama da su kuma shu'ara in ma yana karanta wannan majalisar ranar talata kun ga shi akwai karatu sosai da ake yi idan kana buƙatar lura ne ko fito to ahadu sunna ma ga shi ana karantawa don wani zai ce to shi bari ya lallaba ya je wurin ɗan bida a yi karanci littattafan fito ko fahimci littattafan lura to da haka ahadu sunna ma akwai ƙwararru ku wanda suka iya karanta da lura ɗin kuma suka iya karanta da fito da haka ba ba sai mutum ya je wurin mutane a yayin karatu ba a sunna suna da shi yanzu insha Allah duk wanda ya yi bi izinin lafi fahimtu ana yi ne bayan sallah su bayi zuwa karfe bakwai da rabi an tashi insha Allah wani lokacin ma karfe bakwai musamman litinin talata laraba shi karfe bakwai ma da muna bakin tashi saboda malam ne ke makaranta shi ma ya ne karantarwa ah, sannan ranar laraba rana ce da ake karatun littafin usulun fiƙi irin su na sun waraka su suke na biyar na shida din nan ana karanta su sannan su littattafai na arkiyoci suyudi da su ana karantawa duk a ranar laraba da sannan ana karanta littattafan ɗan buhudu shek usman bin kodi tun daga nuri da ke bayanin bidani sannan kuma ya suna da ana karantawa a ranar so da aka uwa kada a yi wasa lalle wannan majalisi akwai salatuka sosai da ake sannan ranar talata rana ce wata mala yake zuwa madarawa a ranar talata yake zuwa madarawa bayan magarib mala yake karatu a can kusan shekara goma sha kenan mala yana karatu a wannan unguwa na madarawa so da aka su ma suna yayin da ya kamata sannan ranar laraba rana ce wanda mana yake karatu bayan magrib a wannan masallaci ranar laraba rana ce wanda ake karatu muharabatul guru tafi sannan ranar alhamis yi bukari ranar juma'a kuma akwai littafi da mana alhajjul fasil bayin takalid wal ba ana karanta shi a wannan masallacin ranar laraba kenan sannan mai eh, ranar alhamis ko sannan ranar da ranar juma'a sannan akwai karatu kuma da ake na daidai da daidai ma'ana kowa zai je da littafin shi ne mala yake karanta duk wanda ya daidai littafin shi a lokacin za a mai karatun shi nashi kurin daban shi ma tun daga rana asabar zuwa ranar laraba ana wannan karatun ne bayan la'asar a masallacin ahalu sunna wanda yake layin kosai daidai wurin aa karaye a nan ake karatun insha Allah daga bayan la'asar ake somawa saboda haka yan uwa su shi kokari su halatta domin a fa'idantu sannan akwai daura da aka soma a wannan majalisi wanda wannan shekarar ne aka fara gudanar da wannan daura din malam ya fara an fara daura din a wannan masallaci malam yana daga cikin wanda suke musharaka cikin daura din an yi daura a kan lugha an yi daura akan matsalolin hadi an yi daura a kan usulul fiqh to saboda haka za a ci gaba da daura din bayan sallah insha Allah lokaci lokaci za a ci da sa daura din saboda yanzu haka yan wasu su kokari su halatta domin fa'idantuwa akan haka da to sannan akwai wallafa wallafa da malam yayi a na littattafai wanda yan uwa da yawa an sani amma dai za mu ƙara ɗan maimaita bayani a kansu daga ciki akwai littafin jawamin kawai fi tasirin ilmin nafi ya yi littafin ne akan abin da ya shafi mahimmancin neman ilimi da kuma yadda mutum zai fi ya samu ilimi mai amfani sannan ya yi littafin turar rufahiyya shi ma ya yi ne akan abin da ya shafi akidoji na irin su kawari irin su mutazila irin su jabariya su kadariya da sauransu sannan fasul kitab shi ma kaman ci gaba ne na shi eh, addurar bahiyya shi ma mala ya wallafa shi akan aqida ne shi sannan akwai alhadul fasil bayna taqlid wal ittiba wanda mala yayi akan abin da ya shafi takalidi ne malam ya yi kokari ya yi bayanai sosai akan hatsarin takalidi da kuma sharrin da yake tattare da takalidi a cikin wannan littafi din saboda haka muna fatan uwa za su mallaki wannan littattafai domin su fa'idanci da abubuwan da suke cikin littafin sannan akwai littafi da malam ya yi kusan shekara biyu da gabata akan abin da ya shafi zakatul fitr shine jazbul intiba fi fiqi zakatul ramadan malam ya yi wannan littafin ne akan abin da ya shafi zakatul fitr ya ambaci abubuwa masu muhimmanci a cikin wannan littafin wanda ya kamata mu duba daga shi malam ya ambaci abin da ya shafi zakan kono shin wajibi ne ko ba wajibi ba ne ya rinja da bayanin wajibi ne sannan ana iya ba mace matan mutum idan tana da hali za a iya bata zakatul fitr malam ya yi bayani ya tattauna munakashi ya munakashi matsalan sosai a cikin littafin din sannan abin da ya shafi za a iya fitar da kima misali mutum idan za a ba da sa'i dai ne sai a kimanta kuɗin sai a ba da kuɗin za a iya ba da wato mana ya yi jawabi a kai cewa lalle a tsaya a kan ka'idan nan na fitar da abincin sai dai idan an samu lalura da mutum yana da abincin amma bayi da halin da zai sai abincin to za a iya ba shi kima din domin bai a tallafa ya zama ya samu abin da zai sarrafa wannan abinci din to malam ya yi bayani a cikin wannan littafi din saboda haka akwai bayanai masu tsawo a wannan littafi akan zakatu ramadan a zakatu fikir din nan mun so malam ma ya dan yi jawabi kai to amma lokaci bai bari ba muna fatan yan uwa wanda suka samu littafin lalle su bincika littafin akwai abubuwa masu fawaid sosai akan wannan matsala da zai za a samu fawaid sosai akai muna fatan Allah ya ba mu jikon kiyayewa kuma ya ba mu ikon aiki da tunatarwar da malam mana to sannan domin ba da gudunmawa na tafsiri akwai account shine 00 Suna zero one a two asalafi tafsir association asalafi tafsir association a ah, sunan bankin stanbic ibc so da haka wanda yake zai iya bada gudunmawa su bada da tura na'am sannan akwai karatun mata da ake a wannan masallacin duk ranar asabar saboda haka yan uwa mata su ma ba a basu ba muna yawan maimaita wani lokacin kamar yadda malai yake magana sai ga kai ahalin sunna salafi amma matarka kuma ta zama haraki ko kuma tana son wani mubtadi'i misali ko kuma tana son wani wanda yake da aqida mai hatsari to me jawo saboda karatun ya bambanta to ya yayi kokari wurin yara a kawo su ma iyaye mata su zama su ma suna shan wannan irin manhaji din yadda ya kamata to saboda haka ana karatu a wannan masallacin karfe tara da rabi ko karfe goma ne suke farawa zuwa sha ɗaya ko karfe goma ko zuwa sha ɗaya suke yi saboda haka yan uwa mata kuma ba ku a baya ba ku yi kokari bayan sallah a dawo a ci gaba da gwagwarmaya da ku sannan domin turo da sakuna ko bayani na ta whatsapp akwai lamba ko 07030111212 sannan facebook akwai shafin da mala yake gudanar da karatuka sunan shafin Sheikh Yahaya a salafi Kaduna saboda haka duk wanda yake so sai yi wannan shafukan ana yawan suka sosai wani lokaci ma karatun asuba ne yake danyi a cikin wannan shafi din saboda haka kowa sai kokari ya bi sannan mai son karin bayani game da abin da ya shafi wannan majalis din da kuma abubuwan da ake gudanarwa akwai lambobi na farko 080 3084 5816 080

665686 to sannan akwai makaranta wanda mana ya bude na mutawassit wanda duk wanda suka zo daura sun ga yadda yaran suke da kokari sosai yadda ya kamata an da'a masu yadda ya kamata kuma an sa su akan manhaji yadda ya kamata makarantar tana nan Faki Road Irshad ta madrasat Irshad to da ta duk wanda yake da ɗalibai wanda za su fara daga mutawassit har zuwa sanawi to lallai su zo za su kwamfaɗi manhajin su sai yadda ya kamata malam shi ke jagoran abun kuma yana daga cikin wanda suke karantarwa in kana son loga ne insha Allah babu matsala in kana son fikihu ne akwai in kana son hadisi ne akwai duk abin da kake so ko manhaji ne ko aqida ne insha Allah malam zai baka yadda ya kamata ba kishirwa akan wannan muna fatan Allah ya ba malam lafiya ya kara musu kokari akan gudanar da wannan al'amura na eh fakirot makarantar malam umar nukuri fakirot daidai fakirot wurin kaso fatar saboda haka nan makarantar take irshad saboda haka yan uwa sai a kokari a kawo yara su shiga da insha Allah za su fa'idantu muna fatan nan gama a bude abin da ya shafi diploma a jami'a ma bi iznillah muna fatan hakan zai kasance to sannan ana ƙara tunatar da yan uwa kamar yadda muka yi bayani akan abin da ya shafi sola lallai kamar yadda aka yi bayani kun ga fankoki guda uku da sola suke amfani yanzu ne ma kusa tashi aka dan ƙara guda biyu to so da haka yan uwa muna neman fanal na sola din kamar guda shida sannan ana buƙatar batir ƙaranci guda biyu wanda in an samu irin wannan zai ba da dama insha Allah a sami iska yadda ya kamata a masallacin kuma a samu haske yadda ya kamata to muna fatan yan uwa lokaci bai kure ba a cikin wannan wata na ramadana wata ne wanda ake san a yawaita aikin alkhairi ko musamman goma na ƙarshen nan to so da haka ƴan uwa da Allah yi kokari in an san wani wanda yake bada gudunmuwa a haɗa mu da shi in kuma kai ne zaka bada gudunmuwa to muna fata muna babbaran haka ɗin muna fata Allah ya bada ikon badawa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk